Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkum da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka a yau Asabar sha biyu ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya. muna cikin littafin muna ahkamul jana'iz wa bid'aha na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki yayi masa rahama muna mas'ala akan abin da ya shafi wato binnewa da kuma abubuwan da ke biyo bayan binnewa mun yi bayani a satin da ya gabata cewa wajibi ne abin ne mamaci ko da ba musulmi ba ne wajibi ne abin ne shi mun kawo hadisi na farko da yake nuni haka hadisin dalha da yake bayani annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar badar ya sa sahabbai suka ja wato kafirai manya-manya wajen mutum 24 aka ja su aka je aka sanya su a wata rijiya a nan badar din aka binne su a cikin wannan rijiyar wannan yake nuni kenan ba a bari mutum haka kawai ko da ba musulmi ba ne A hikima na binne wanda ba musulmi ba kada ya zo ya cutar da mutane da ke wannan raye a wannan wurin saboda wari da sauransu har su kamu da wasu cututtuka a bacci a haka sannan kuma na biyu idan har akwai yana da da musulmi to kuma ɗannan in aka bacci a haka za a ga kaman wulaƙanta babansa to saboda koda saboda girmama wannan dan za a je a binne wannan mutum ko da ba musulmi ba amma yadda aka umurce ali ya je binne babansa saboda shi ma binne wani girmamawa ne to haka kuma annabi sallallahu alaihi ya je ya ba wato abdullahi dan ubayy bin salul rigansa ya yi ma babansa wanda yake shine mafi wato makin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan zamani na farko annabi ya ba da rigansa aka masa likafani kuma ya je ya masa sallah aka binne shi duka wannan don saboda dan ba wai saboda shi baban ba annabi sallallahu alaihi ya sani tasallan da rashin sa duk daya ne a wurinsa ga wannan mutumi amma dai saboda girmama shi dan to aka yi haka din to mun kawo hadisi na farko da na biyu muna kan hadisi na biyu hadisin Ali radiyallahu anhu da yake fadi a lokacin da babansa ya rasu Abu Talib sai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa baffanka tsoho batacce ya rasu ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce je ka masa zai ka binne shi ali ce je ya binne shi ya dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma annabi annabi ya yi masa addu'a addu'an da ya fi son wannan addu'an akan a ce yana da manya manyan raƙuma yana da manya-manyan wato dinari da azurfa sai ji daɗin addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa to akan wannan hadisi muke muke bayani akan wannan ɗin a littafi sai yake faɗi a nan wato akwai lokuta da ba a so kuma abin ne amma nan muna magana akan matsalan ta wanka bayan aliyu rabiyallahu anhu ya binne babansa sai je yayi wanka to muna akan wannan matsala bayan mutum misali ba wanka ya ma mamaci ba a waje wanka mun samo hadisi cewa duk wanda ya wanke mamaci to an so ya yi wanka amma binnewa fa ali radiyallahu anhu ba wanke babansa ya yi ba binne ce amma kuma daga baya sai yi wanka to wannan ya nuna ali ya wanke babansa wanda ba musulmi ba kuma kenan idan mutum zai binne wani wanda ba musulmi ba sai ya masa wanka koko aliyu sawai saboda binne shi din yasa yayi wanka Shi ne bayanin da malam mala ya fara mana a satin da ya wuce lokaci ya tsaya muka ya yi muka tsaya a nan shine ma littafi ke gaya mana a nan wannan hadisi da muka yi magana a kansa na aliyu da binne babansa wato imam ahmad ya rawaito hadisin abu dawud ma ya rawaito hadisin da sauran malamai to ya yi mana magana maganganu guda biyu a cikin littafin a kan wannan matsala dai sai ke faɗi a nan affani muna maganan affani. annahu lam ya yatafarrad bihi bal jaa min tariqil ula kama sabaqa wa ka'anna an-nawawi rahimahullahu lam ya yaqif alaiha aw lam yastahdirha hina takallama ala al-hadisi a wannan hadisi imamun nawawi ce hadisi yana da illa illan hadisin ya kawo shine mai littafi ke da amsa a nan ya faɗi illa ta farko da imamun nawawi yake faɗi game da hadisi cewa ruwaya ne daga wani mutum da ake kira abu ishaq to abu ishaq din nan imamu sauri shi rawaito wannan hadisi daga gare shi to kuma imamu sauri yana da cikin malamai da suke su idan suka ruwaito an abu ishaq ana karɓar riwayarsu saboda imamu sauri malamin hadisi ne kuma ya san abu ishaq tun kafin ya samu matsala na ikhtiladi har bayan kuma ya samu wannan matsala to hadisansa su ba su da matsala daga wurinsu shine fuska ta farko kenan fuska ta biyu yake faɗi a nan imamun nawawi ai shi kuma ma a sauri ba shi kaɗai ya ruwaito hadisi ba imamun nawawi ya kawo hadisin sai kuma ya raunana hadisin sai littafi ya masa raddi a nan babu wato dalili da imamun nawawi zai raunana wannan hadisi kamar yadda imam hafiz ibn hajar yake faɗi a littafinsa talkhis sai mai littafi fa'ida akwai fa'ida a nan hadal hadis auradahu al-bayhaqi fi babin al-muslimu يغسل يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي عليهم ce fa'ida ke wannan hadisi imamul baihaqi ya ruwaito hadisi sai ya kawo a kafi ya kawo hadisi sai ya kawo babi da yake bayani babun almuslimu ya basiru za garabati wato musulmi zai wanke dan uwansa wanda ba musulmi ba idan har ya mutu min almushriki na da mushirki ne wa yatba'u janazatahu kuma zai bi jana'izansa wa Kanuhu zai binne shi wala yusalli alaihi sai dai ba zai masa sallah ba imamul baihaqi sai kawo a gargashi wannan hadisi na ima ali ya yi ma babansa wanka ya yi masa sallah wasu suna gani ya masa wanka to imam al da zai kawo hadisi sai kulla babi da yake bayani akan musulmi idan yana da wani dan uwa wanda ba musulmi ba sai ya mutu na farko abin da zai yi zai binne shi zai wanke shi zai kuma bi shi har zuwa inda za a tunda zai binne shi kawai kenan zai bi jana'izansa. to imamun uh, bai haƙi sai kawo wannan babi a haka cewa an ta tara annahu laysa fil hadisi ma tarjama lahu min al sai dai malam nasiruddin albani ke fadi anan shi imamul baihaqi kawai ya kawo babi da yake bayani za a wanke shi za kuma a bi jana'iza za a binne shi sai dai maganar wanka bai zo a hadisi ba abin da ya zo kawai aliyu baya binne babansa ya yi wanka to kila saboda haƙa ramin da ya yi zufa ya yi zufa ƙura in je gida sai yi wanka don wannan ƙuran ba yana nuna don ya wanke babansa ba akwai kuma wata ruwaya da aka samo daga aliyu daga wasu ce kana aliyu iza ghasala mayitan sala. aliyu ya kasance iya wanke mamaci sai yayi wanka da wasu saboda haka sai dauke wancan wankan da yayi saboda ya wanke babansa ne sai to shi bai haƙi sai dauke a wannan sai ce to mutum zai wanke dan uwansa mushriki zai kuma bi jana'izansa zai kuma binne shi to ma littafi a nan yanzu zai bayani akan waɗannan mas'aloli akan abu guda hudu ne wankewa da biznewa da kuma bin jana'iza ne anan ba a zo da maganar wanka ba kamar yadda ibnu hajar yake faɗi ala kalamihi da yake faɗi tanbihun laysa fi shay'in min durqi hadha alhadisi at-tasrihu bi annahu ghasalahu a hadisin da ya zo, ba inda aka nuna a bayyane Aliyu ya wanke babansa illa ayi ukhadha min qawlihi fa amarani faghtasaltu sai dai in an ɗauko abun ne daga inda Aliyu yake faɗi bayan na wanke baba ai binne shi da nazo wajen Annabi sallallahu Annabi sai ya umarce ni in je yi wanka don abun ya zo a hadisi da ya zo ya gaya masa babansa ya risu sai shi to je ka binne shi in ka binne shi kada ka gaya mu kowa ka zo ka same ni sai ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam la binne shi shi to je kai wanka in kai wanka kuma kada ka gaya mu kowa ka zo ka same ni a haka akwai riwaya da ta zo a haka to a nan da aliyu ke faɗi fa amarani tasaltu kawai akan wannan kila wasu suka ɗauko ya wanke baban fa innal ibtisala domin wanka shuri'a min ghasilil mayyit an shar'an yi wanka ne ga wanda ya wanke mamaci walam yushra min dafni ba a shar'anta ga wanda ya binne mamaci ba shi ma sai ya yi wanka walam yastadil al bayhaqi wa ghayruhu illa alal al ibn salim min ghasilil mayyit ce ibn al bayhaqi inji ibn hajar kenan bai kafa hujja akan hadisi ba fa da aka ce aliyu ya yi wanka baya ya binne wagar inda abi ya'ala min wajhin akhar fi fi akhirihi wato a daya fuskan aliyu ai bai ya kawo wannan wakana aliyun sai ke faɗi aliyu ya kasance iza ghasala mayyitan ibtasala aliyu ya wanke mamaci shi ma yake yi wanka qultu in ji malam nasiruddin albani hazihi ziyadatu inda ahmad aidan wa ibnuhu kama taqaddama wannan akwai ƙari a wajen imam ahmad da ɗansa ويستغرب من الحافظ كيف خفي عليه ذلك لا سيما وهو قد عزى الحديث لأحمد كما رأيت ثم إن قوله لم يشرع الاغتسال من دفنه فيه نظر ديكي فدي بأشر أنت wanka ba domin binne mamaci akwai abun kallo wato abun magana akai ba haka abin yake ba li'anna liqa'ilin an yaqula innal haditha zahiru dalalati ala mashru'iyyati zalika mai littafi ce a nan abinda ma za mu gano a hadisin aliyu cewa shi ma a ce kenan ba wai idan mutum ya wanke mamaci kawai yake wanka ba har in ya binne mamacin ma ya kamata ya wankan saboda a zahirin abinda aka gaya ma aliyu je ka binne shi da binne shi da gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce je yi wanka kaga zahirin hadisin kenan ya nuna kenan in mutum ya binne mamaci ma ya yi wanka tunda maganan wanke shi bai zo a nan ba maganan binnewa kawai sai wanka bayan biznewa to shine din albani ke nuni a nan kenan kenan a nan mun samu nassi zahiri da yake nuna bayan an binne mamacin ma ana so a yi wanka saboda yadda ya zo a hadisin ba maganan ali ya wanke babansa maganan kawai ya binne shi da ya zo ya gaya ma annabi sai annabi shi to je yi wanka kada ka gaya ma kowa ka zo ka gaya ma da je wanka sai gaya ma annabi to kenan mun samu yanzu abinda za mu rige a nan sabanin masu cewa sai a wanke ne kafin a yi wanka to su kuma sun kafa da wani tunani cewa tun da an ce aliyu idan ya wanke ba mashi yakan yi wanka kuma sai annabi ce ya yi wanka sai ka ɗauka to ya wanke babansa mu muna da zahiri wanda je ka binne ya binne ya zo to zo zai kai wanka kaga wannan zahiri ba zai dauka wancan wanda tunani ne an gane shine mai littafi ke bayani anan sai ya kawo bayanai masu yawa akan wannan matsala take wala yunafihi az-ziyadatu allati waqad fi akhir al-hadisi akwai wasu kare kare da suka zo a garshen hadisin ba sa kore wannan li'annaha jumlatun musta'anifa domin wata jumla ne sabuwa bai da alaka da wannan la alaqata laha bima qablaha ani annahu la dalila fil hadithi anna aliyan innama kana yaktasilu min ghasalil mayyit ba wai na nuna ali yayi wanka bane don ya wanke shi li amrihi sallallahu alaihi wasallam iyahu bil ghusli saboda annabi ya umarce shi da yi wanka fil hadisi a hadisi bal hadha shay'un wa dhalika wa dhaka shay'un akhar wannan wani abu ne wancan kuma wani abu ne daban thumma in thabatat ar-riwayatul atiya fala manasa fi at-taslim bima sabaqa anil hafiz akwai wasu ruwayoyi da suka zo suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake gaya masa je ka bin ka wanke shi sa'an nan ka binne shi amma wannan riwaya mai littafi zai bayani riwayan bata tabbata ba faqad qala aqiba kalamihi al-mazkur قلت وقع عند ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ فقلت إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه قال أرى أن تغسله وتجنه wannan a lafazin da ya zo kenan wato aliyu sai ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a riwayi abu shaiba a musannaf ɗinsa littafi ne na abu shaiba sai ke faɗi ma annabi lalle baffanka tsoho kafiri fa ya mutu me kake gani a masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga ma aliyu ni ina gani ka je ka wanke shi daga dan ka je kuma ka binne shi wa qad warada min wajhin akhar annahu ghasalahu kuma yazo a wata fuska daban cewa annabi sallallahu alaihi ya ce aliyu ya wanke dan babansa rawahu ibnu sa'ad an al-waqidi ibn sa'ad al-littafin sa'ad da bagad ya ruwaito shi daga wani malami da ake kira al malamin tarihi ne sai dai duk hadisin da yake ruwaitowa hadisai ne wanda yake za'ifai da yawa malamai ba sa daukan hadisin waqidi mafi yawa a tarihi malami ne amma banda bangaren hadisi an gane قلت أما الواقدي فمتروكم متهم بالكذب واقدي mafiya malamai suna kiransa rukun muttahamun bil kadhibi ana tuhuman sa da ƙarya a bangaren malaman hadisi aka cewa ne muttahamun bil kadhibi bi ma'ana labarinsa ga mutane kullum mafiya abin da yake faɗi ba daidai ba iya zo zai ba da labari yana kaduna yau sai ce a kano a lagos ya uni yau jirgi yanzu yanzu zai sauka iya fada da lalai bai je ko ina ba yana Kaduna kullu labarin sa da mutane a haka to idan ya ruwaito hadisi malamai ba sa karban hadisin iri wannan saboda suna gani tun da labarin sa da yau da kullum ƙarya ne zai iya mama annabi ƙarya amma inda an samu ko da so ɗaya ne yayi ma annabi ƙarya to yanzu ya tashi daga muttahamun ana tuhumansa zai ma annabi bai yanzu sai ya kira shi da kazzab magareci saboda yanzu ya ruwaito wani abu daga annabi eh, bai ji ba annabi ce annabi ya faɗa to yanzu mun tabbata yayi ma annaba gariya to yanzu kazzab a can labari tsakaninmu mu ne yake gariya to kuma muna tuhuman su zai yi ma annabi gariya sai ce muttahamun bil kadhib fi hadisi rasul ba za a karbi labarin sa ba to waqidi a haka yake wannan malami fala qimata li ziyadati to qarin da yake faɗi aliyu ce annabi me kake gani sai annabi ce masa ka je ka wanke shi kuma ka je ka binne shi bai tabbata ba tun da shi ya ruwaito wa amma ziyadatu ibnu abi shayba an tafsilahu fa hiya munkar nan ma ziyada munkar ne ziyada munkar aidan li'annahu akhrajaha min tariq al ajlah an sha'bi mursala akwai malami da ake kira ajlah shi ma da'if ne daga cikin malaman hadisi ba sa wato karɓar riwayansa to abinda hadisinsa shi kuma sai ya zama munkar saboda gashi dama inda a ce shi kaɗai ya ruwaito ya ba mu labari akan wani abin da ya faru to ba za mu karɓi labarinsa ba ma to idan kuma sai aka samu kuma wasu sun ba da wani labari shi kuma ya ba da saɓanin na wasu an gane yanzu abu ya ƙara muni kenan ko da shi kadai ya bada labari mai zaman kansa sai ai yau ya ga wani abu da ya faru a Kaduna nan kaza kaza haka ba wanda ya musu mususa. to sai mu ce ba mu yadda ba saboda ba ne muna tuhuma da'if ne ake kiransa anan sai ce hadisi da'if to amma yanzu wani ya bada labari akan wani abu shi kuma sai bada sabanin wannan abin da wani ya bada to sai hadisin sai ya zama nan kuma munkar dama in shi ya ruwaito ba za mu karba ba sai shi hadisin sa fito to ina kuma ya saba ma wani a magana wani wanda muke garin sa mutumin kirki da baya gariya ya gaya mana yau ai imam ne yayi sallan juma'a anan sai wani zai ce a malam ibrahim sudani ne sallah ka gama ganu biyu su yi karo to dama inda ba a gaya mana ma sudani ne in ya faɗa imamu ne sai mun tabbatar to yanzu kuma wani ya zo ya ce a ibrahim sudani ne to kaga sai labari ya zama munkar yanzu ya saba mu wanda ya fi shi fi to haka labari shi ajlah yake ga malaman hadisi kuma ga hadisin kuma mursal ne wa huwa ma irsalihi fa innal ajlah fihi da'afun fala hujjata fi ziyadatihi aidan wannan shine karshen mas'alan da muke kenan anan ya nuna kenan wato aliyu radiyallahu anhu bai wanke babansa ba shine abin da ake so a tabbatar anan ya ji ya binne shi kawai da ya binne shi kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce yayi wanka kenan mutum yana da wani dan uwa misali mata da miji kamar yadda ai yadda muke aure wanda ba musulma ba kenan kare su ta mutu zai je ya binne ta amma ba zai mata wanka ba zai iya binne ta ya halatta ko kuma wani makusancinsa wanda ba musulmi ba ya rasu za a je a binne shi amma ba maganan wanka to tunda zai binne shi to kaga zuwa inda za a binne shi shine bin jana'izan kenan kaga zai tafi wannan wannan shine mas'alan da mai littafi ya kawo mana a anan kan cewa wajibi ne a binne mamaci ko da ba musulmi ba to musulmi ci kuma binne shi ibada ne kamar yadda muka samu har alkur'ani yayi magana akan maganan binnewa a wurare da yawa hadisai sun tabbatar kenan idan mutum ya rasu a matsayinsa na musulmi to wajibi ne musulmi da ke kusa da shi su wanke shi wanda yayi muyi bayanin wanka a baya can ko sa'annan a masa sallah mu yi bayani kan wannan sannan a samu mutanen da za su bi shi zuwa inda za a binne shi a binne shi kuma a makabartan musulmai a nan matsala ta gaba da za mu tashi a kanta shine ba a binne musulmi tare da kafiri amma za mu dan dawo baya kaɗan mu dan haddace addu'o'in da muka yi a satin da ya gabata wannan ƙari ne ci gaba ne karatun da ya gabata shi ne muka ƙara sashi matsalar da za mu tashi ne matsala ta tamanin da takwas in kai wanda zai karanto mana da ya haddato insha Allah kofa take sai ya karanta kuma babu sai mu ci gaba da karatunmu na'am na kamar malam goni ya shirya addu'an ka na ranan ko na'am to bismillah